yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce wadda ta daidai da 29 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da goma ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqhu sira wato darussan da ake ɗauka daga tarihin fiyayyen halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wallafar babban profesa a sheikh zaid ibn abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki saka mishi da alkhairi idan ba manta ba mun karanta tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin raba shi wato lokacin shan nonon shi yaya shan nonon shi ya kasance bayan duk da muka tattauna wannan sai muka ji cewa mahaifiyar shi ta shayar da shi 'yan watanni ko 'yan kwanaki sai Allah maɗaukakin sarki sa aka ɗauke shi aka tafi da shi ainihin daji a can ƙauye inda aka yi tarbiya shi a wurin su halimatu sa'adiyya a karatun da ya gabata mana ya gabatar mana cewa daga cikin muhimmancin ɗaukar yaro a kai shi irin waɗannan wurare saboda yadda wuraren suke da daɗin zama da lafiyayyar iska ingantacciya a ƙarƙashin haka sai ka ga yaron ya tashi da lafiya da ƙarfin jiki da kuma tunanin kwakwalwa na yadda zai iya tinkara wasu matsaloli saboda ƙauye wuri ne wanda yake da matsalolin rayuwa don ka taso kakan saba da yadda zaka iya tinkara matsaloli in sun same ka a rayuwa saniyan na biyu malam yace inna fi khuruji haula il atfal ila al badiya ta'awidan lahum ala al nutq salim lil lughati al arabiyya daukar waɗannan ƙananan yara a fita da su zuwa ga ainihin wato ƙauyuka yana sabar musu da yin furci da kyakkyawan harshen larabci wa himayatan lahum min al-lahn fiha sannan kuma yin hakan din tsare su ne daga samun gargada da tangarɗa baki a wajen harshen larabci misali inda inda ya kamata ka sanya nasba sai ka je sai ka sanya kasra ka ce inna muhammadin to wannan kuskure ne wanda yake ba za a taɓa karɓan shi ba ba yadda kuma zai zama daidai to sabo da zama a cikin waɗannan larabawan ƙauye waɗanda su ba su cuɗanyi da wata ƙabila ba wata wayewar kai ta wata al'umma ko wani yare bai shigo ya lalata musu yare ba to duk wanda ya tashi cikinsu yakan samu kanshi da kyakkyawan ainihin wato harshen larabci kuma ya tsaru daga ainihin tuntuɓen harshe. wa hadha yadulluna ala madah timami haula alqawm bi lughatihim bi lughatihim arabiyya wannan na nuna mana irin yadda waɗancan mutane na da wato larabawa ƙuraishawa suka ba da muhimmanci game da harshensu na larabci wa huwa darsul lana nahnu fil muhafaza ala al-lughati al-arabiyya lughati al-qur'an quran al wa sunnati an sharifa don haka wannan darasi ne gare mu musulmi akan kula da kuma tsare wannan harshe na larabci wanda shine harshen alkur'ani mai girma kuma shine harshen sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai daraja wa kana salaful umma magabatan wannan al'umma sun kasance ya hubbuna ala ta'allumil arabiyya suna ainihin wato kwadaitarwa game da koyon harshen larabci kama yahudduna ala tafaqquhi fi sunna wa ta'allum al fara'id kama yadda suke kwadaitarwa wajen koyan sunna da kuma kwadaitarwa da suke wajen koyan rabon gado فقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال حقيقة سيدنا عمر الله مدوك كين yarda, قال مشير ده يا zuwa ga sahabi صحابي أبو موسى الأشعري a halin abu musa Al-Ashari yana ainihin gwamnan shi ko kuma yana ainihin sole administrator ma'ana ko yana gwamna ko kuma yana wakilin sayyidina umar a can kala ga abin da umar ya ce a cikin wannan takarda shi. amma ba'ad to bayan haka fatafakkahu fi sunna ku yi ƙoƙarin fahimtar sunna wa tafakkahu fil arabiyya kuma ku yi ƙoƙarin fahimtar harshen larabci wa a'ribul qur'an idan kuna karanta ƙur'ani ku karanta shi da ɗanɗanon harshen larabci fa innahu arabi domin shi ƙur'ani balarabe ne da harshen larabci ya sauka wannan ainihin wato asari na sayyidina umar al-imamu abubakar ibnu abi shaiba shi ya fitar da shi a cikin littafin shi al-musannaf a cikin ainihin wato mujalladi na goma a lambar shafi ta ɗari hudu da hamsin da bakwai lamba hadisi ta dubu tara da ɗari tara da sittin da uku a cikin kitabu fada'ilul qur'an babu ma ja'a fi fadlil qur'an jama'a kun ji wasiyar salaf ku koyi larabci ku koyar da shi ku koyi sunna ku koyar da ita larabcin nan da za ku koya saboda qur'ani balarabe ne inna anzalnahu qur'anan arabiyyan haka Allah ya ce la'allakum ta'qiluna mun saukar da shi qur'ani ne a matsayin shi balarabe da harshen larabci yake magana da duniya ba don komai ba domin haka zai sa ainihin wato ku fahimce shi wato kenan tamkar in ba a sau da alkur'ani da harshen larabci ma ba za a fahimci saƙon ba gaskiya ne saƙon Allah maɗaukakin sarki zuwa ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama waɗanda za su kasance tun daga zamanin shi har duniya ta tashi saƙo ne mai girma mai matuƙar muhimmanci don haka buhun da za a iya saka wannan saƙo wanda ba za a samu matsala ba duk tsawon zamani shine harshen larabci abin da sayyidina umar yake nufi idan ga ƙur'ani nan kuna da shi ga sunna kuna da ita amma ba ku iya larabci ba ko da kun iya karatun alƙur'ani wata rana sai an fahimci kuna karanta ƙur'ani ba tare da ɗanɗano na larabci ba shine ma'anar wa'aribul ƙur'ana yanzu misali mutumin da ya zo yana karanta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 yadda in kuka zo kuna karantawa sai a ji cewa kamar balarabe ne yake yi alaramomin mu yanzu galibi a ƙasan nan sun iya karatun ƙur'ani sun san tajwidin shi sun haddace shi suna rubuta shi amma in suka zo suna karantawa ana jin uruba a cikin karatun babu to an saba wa abin da sayyidina Umar din yake cewa kenan dan haka zaga yan boko mutum bahaushe ne ko bayarabe ko inyamuri amma sai ka ga ya zage yana ƙoƙarin yaya ne tonation ɗin bature yake yaya zai je koyi ilimin phonetics ya zai koyi ilimin phonology yadda harshen shi zai karye yadda in ya zo yana yi da ƙyar ko kuma ma ba za a taba gane cewa ba haushe ne ko ba ne ko ba nufe ko in yamuru ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane domin za ka ga mutanen da ba su ɗauki wannan irin wasiyar ta sayyidina Umar ba jama'a ba wai alƙur'anin ba hatta shi kan shi larabcin sai ka ga mutum ya gama larabci yana da digiri yana da masters yana da phd amma in yazo yana larabcin sai ka ji babu ɗanɗanan larabcin kalmomin larabcin ne kawai sai ce an tallazi kulta zalika al'an kaga an tallazi kulta gaba ɗaya larabcin yake amma babu uruba don haka ina so jama'a ku tsaya ku fahimci wannan magana ta Umar da ya ce amma ba'ad fatafaqahu fi sunna ku yi kokarin fahimtar sunna akwai hanyoyin da ake bi a fahimci sunna ita ce na farko ka je ka koya a wurin malaman sunna na biyu ka koyi ilimin sunna na uku ka gane daga cikin hanyoyin da ke taimakawa wajen fahimtar sunna shine ana ɗibo sunna tana fassara junanta sannan kuma koyanta gaban malamanta na sa tun farko a yi maka fassara wadda ita ce hakikaninta jama'a kun fahimta sannan waɗanne irin littattafai ne ake dogaro wajen gane ma'anar sunna duk sai ka je ka koya a wurin malamai to don haka yace ku ba da muhimmanci wajen fahimtar sunna kamar yadda ake so ku ba da muhimmanci wajen koyan harshen larabci da fahimtar shi sannan in kuna karanta qur'ani yace wa a'ribul qur'ana to maganar wa a'ribul qur'ana din nan ita ce in kuna karanta shi din a rinka jin ainihin rubatul arabiyya fil qira'a kar kawai ka zo kana karatun alqur'ani an ce maka ka ci, a ah, to ai qur'ani ne dai a lallai ne a samu wannan ɗanɗano na harshen larabci Allah madaukakin sarki ya taimaka wa qala sallallahu alaihi wa qala radiyallahu anhu aiza har wa yau sayyidina Umar yace ta'allamul lahna wal fara'id fa innaha min dinikum ku rinka koyan lahan yaya kurakurai suke a larabci ku rinka koyan su don kan ku fada cikin su to me yake nufi da lahan malaman salaf su in suka ce lahan na hau suke nufi wato ka koyi ilimin da zai tsare ka daga kurakuran larabci sai su ta'abirin shi kan shi ilimin da me da suna na munadada wato da suna na bid larabci yana fada da menene da lahan sai su ce ka koyi ilimin kuskuren larabci wani ilimi ne na kuskuren larabci shine ilimin nahau wato ilimin da ke tsare ka daga kuskuren larabci shine ta'allamun lahna wal fara'id ku rinka koyan nahau zai tsare ku daga kurakurai na larabci wal fara'id ku rinka koyan ainihin ilmomi game da raban gado fa innaha koyan waɗannan ilmomi min dinikum na daga cikin ainihin addinin ku wannan asarin ma na sayyidina Umar yana nan a cikin littafin al-Imam Abubakar bin Abi Shayba a mujallar na goma shafi na ɗari hudu da hamsin da tara lambar hadisi ta dubu tara lambar ainihin asari ta dubu tara da ɗari tara da saba'in da bakwai Allah maraukakin sarki ya taimaka ya na da biyar na da biyar ya kulu shekul islam ibn taimiya to kun ga bari ku ji jama'a ina son wannan magana ta sayyidina umar ta mana allura ta faɗakar da mu ta zaburar da mu kuma ta sa mana shiga cikin taitayin mu mu dinnan muna karatun waɗannan littattafai waɗanda ba a yi musu wasali ba dole ne waɗannan ƙa'idojin na haukarin ɗabbaka su yanzu dubi ya kulu shaihu al-islami ibnu taimiyyata haka za ka ce ya kulu shaihul islam ibnu taimiyya domin yaqulu fi'li ne mubari'i to tunda ya kubuta minan nawasikh mal nawasikh an nawasikh sune aljawazim abubuwan da suke sanya a mishi jazma da abubuwan da suke sanya a mishi nasba an yaqula lam yaqul ko kun fahimta lam yakun allazina kafaru lam yaqul lan yaqula to tun da ya kubuta daga waɗannan ainihin masu sa mishi wannan sauyi sai ya zama me ya ƙulu an fahimta to sannan shaihu shine me fa'ilun marfu'un bi dammatin zahira ala akhirih wa huwa mudafun islami mudafun ilaihi wa alamatu eh, majrurun bil idafa wa alamatu jarhi al zahira ala akhirihi sai kuma ibnu yaya al'irabin shi zai kasance sai ka ce badalun domin yadda ka ce ya ƙulu shaikhul islam ibnu taimiya za ka iya cewa ya ƙulu ibnu taimiya shaikhul islam kuma za ka iya cire jumla ɗaya ka bar ɗayar ta yi don haka badal ce menene badal shine kamar da kake cewa alhaji ibrahim ya zo alhaji ibrahim alhaji ɗin shine ibrahim ibrahim ɗin shine alhaji kenan yanzu waɗanda kake maganar da su in ka ce musu alhaji ya zo ana sa rai su gane wa kake nufi in ka ce musu ibrahim ya zo ana sa rai to amma kawowar gaba ɗaya yana ƙara fito da abin ƙarara ne don haka ya ƙulu shaikhul islam ibn taimiyata me yasa za ka ce ibn taimiyata ba za ka ce taimiyati ba saboda suna ne na ainihin mace ina fata an gane don haka waɗannan ƙa'idojin dole ne sai mun rinka kiyaye su domin so da dama mutane suna koyan nahau da sarf suna koyan balaga da adab har ma su koyi naƙad amma sai ka ga a cikin karatunsu na lugal arabiya a cikin maganganunsu na lugal arabiya ba sa tabbaka waɗannan ƙawa'id da bawabit al-lugawiyya wanda kuma wallahi wannan barin gaya muku wallahi khaiba ce malaman salaf har dukan 'ya'yansa suke yin lahan ka ji uba ya ce wa ɗan shi Allah wadare da wannan kalma da ka faɗi ba wai ita kalma ce ta muni ba amma tarkibinta ne na nahau ya buga ko kun fahimta jama'a to lallai sai an ba da muhimmanci game da wannan mala yace ya qulu shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibnu taymiya Allah rahimahullahu ta'ala ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace fa inna nafsal lughati al arabiyya malam dan rage abin nan kaga yana cikin yi ka taba shi ka daina taba kawai ka bar shi kawai يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب ibnu taymiya yace fa inna nafsal lughatil arabiyya ita kanta harshen larabcin min addini bangare ce na addini da karka sake ka taɓa koyan larabci kamar yadda waɗannan matasa ke tafiya jami'a ko diploma ko digiri na menene suna koyon lugal arabiya da irin manufar cewa ai mutum ya je yana koyan luga ne na haka ka same shi yana yawo da 'yan mata yana shan taba in kai mai nasiha zai ce ai ba dirasa islamiya nake ba lugha nake da ni da wanda yake faransanci duk ɗaya ne wallahi ƙarya ne wallahi faransanci da turanci da jamusanci da hausa da duk wani yaren duniya in an tara su gefe guda darajar su bata kai darajar harshen larabci ba gaba ɗayansu saboda duk abin da kaga Allah ya zaɓa to wannan abin na musamman ne sannan Allah ya zaɓa wa wanda ya fi kowa so ya kuma zaɓa ya saka abin da ya fi kowa so daga cikin maganganun shi so da gaskiya saboda Allah jama'a babban kuskure ne masu koyon lugal arabiya su ɗauka don wannan tunanin galibi daga ƙasar masar ya fara tasowa za ka je ga ƙasar masar ba yahudu yana karantar da harshen larabci za ga mutum yana karantar da harshen larabci baya sallah musulmi ne in ka taba shi kai ba malami bane sai ce a lastu min rijaliddi ni ba ni daga cikin mutanen addini ni ba addini nake karantarwa ba ta ce a alasta mudarrisan al arabiyya kai ba malamin lughatul arabiyya bane sai ce bala sai ce sun ma ba sai me kuma dan ni ina karantar da lugal arabiya dole ne sai na yi sallah ni ba addini nake karantawa ba a'a harshen larabci addini ne wannan maganar ita ce ibnu taymiya yake cewa fa inna nafsan lugatil arabiya ita kanta harshen larabcin min addini bangare ce daga cikin addini sannan wa ma'arifataha kuma saninta ita harshen larabcin kenan sanin harshen larabcin fardun wajibun farilla ce farilla kuma wadda take wajiba ba farilla ce ta sunanci ko farilla ta mustahabbi ba dole ne koyanta fa inna fahamal kitabi was sunna fardun wajibun domin fahimtar qur'ani da sunna farilla ce ta dole wala yu fahamu illa bi fahamin lughatil arabiyya ba a fahimta qur'ani da sunna kuwa sai an fahimci lughal arabiyya ta jama'a kun ji yawa ba ba a iya karanta yace ba a fahimta in dai ana so a fahimci a fahimci qur'ani da sunna fahimta ba wai karantawa ba sai an fahimci lughal arabiyya don haka wannan jama'a ya zama wani wata waraka ce game da duk wata hayaniya daga cikin sirrin da ya sa mutanen mu ke da nauyin fahimta alkur'ani da sunna shine nauyin fahimtar larabci da suke da shi yanzu ga jumla na yi ɗazu alasta alasta to me ya kamata ya zama dole sunan da zai biyo baya ya zama mansubi alasta mudarrisa ba za ka ce alasta mudarrisul lughatul arabiya ba a wa in kana lahu wajhun amma bar wajhin amma al fasih shine alasta mudarrisan alasta ibnan lahu alasta abahu anta haka dole ne mu kiyaye wannan ko kun fahimci wannan jama'a don haka in har ana son a fahimci harshen ai a fahimci sunna a fahimci qur'ani to lallai ne sai an fahimci harshen larabci wa ma la yatimmu illa bihi fa huwa duk abin da ba zai yiwu wajibi kaza ya cika ba sai da shi to shi wannan abin wajibi ne ibnu taymiya ya faɗi wannan magana a cikin iqtida'u siratal mustaqim a juz'i na farko shafi na 470 wa yaqulu al-imam shatibi rahimahullahu ta'ala al'imamu shatubi Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ga jawabin da ya anil qur'anil karim game da alƙur'ani mai girma ya ce faman arada tafahumu famin jihati lisanil arab yufham wanda duk ke nufin ya fahimci alƙur'ani to ya san cewa ta harshen larabawa zai iya fahimta shi wala sabila ila taɓallubi fahimihi min ghairi hadhihi jiha babu wata hanya da za a nemi fahimta alkur'ani ba ta wannan bangare na harshen larabci ba babu duk wata hanya da za ka yi ƙoƙarin fahimtar alkur'ani ba tare da fahimtar larabci ba wallahi tallahi kana bata wa kanka lokaci to kun ga wannan bala'in jama'a na daga cikin bala'in da 'yan shi'a suka saka ɗalibai da matasa shekaru talatin da suka wuce sai a ce a ah, yaushe za a ce sai da larabci za a fahimci? yanzu duk mutanen duniya da suke fahimta addini da larabci suke fahimta mutum nawa ne za ka iya nuna waɗanda suka fahimci addinin ba da larabci ba wai ya je ya ga wasu kibɗa kibɗan masu baƙin rawani da alkyabba ne ba su iya ko gaisuwar larabci ba an zaunar da su an kima musu rawani da alkyabba a matsayin malamai da limamai ana ce musu imamai a halin muta'ammimai ne kawai masu naɗa da rauna dai ba limamai ba ne. a ƙarƙashin haka wai sai ke ganin to ai ga wasu manya-manyan malamai can ya je ya gano kuma ma ba su iya larabci ba Wa ya gaya maka sun fahimci addini wani cikin su ko alwala bai iya ba ga sunan za zaka je ka gansa a makka a madina zaka gan shi an ce imami ne ko hujjatul islami ne da jobi gegen rauni aka ya aje gemun shi ya zo mishi haƙƙirji amma ya zo alwala sai ka ga ɗan islamiyan garinku ya fi shi iya alwala Mm. in kai mishi larabci sai ka ji bai san komai ba ashe tilin rawani ne kawai da alkyabba saboda haka jama'a wallahi wannan yaudara ce a ce wai ba da harshen larabci ake fahimta addini ba kuma yahudawa a ƙarƙashin gwamnatin kamalu atatok a ƙasar turkiya su suka kawo wannan aƙidar suka ce babu alaƙa game da larabci da musulunci babu alaƙar addini da larabci don haka sallah ma sai da ta kai a ƙasar turkiya an halatta wa mutane su yi da su. hudubar juma'a da yare komai da yare kawai abu a fassara maka fata an ka tashi kawai sai ka ce da sunan allah mai rahama mai jin kai allah babba ita ce allahu akbar sai ka ce allah babba da sunan allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga allah ubangijin halittu haka ka karanta fatiha haka ka karanta qul a'udhu haka ka karanta suratul nisa'i haka duk ka iya komai da translation suka zo suka haifar da wannan fitinar wani masharranci ne mai suna kamalu atatok ba yahude ne na dunama suka tashi suka hada makirci suka rusa gwamnatin musulunci ta usmanawa ottoman empire <clears throat> suka zo suka kawo wannan sharrin suka ce yaushe kawai dan Allah ya aiko balarabe ga duniya kuma sai a ce sai kowa ya koma ya zama balarabe don haka za ka ga malami babban malami amma sai ga bai iya larabci ba wai ya koyi addinin ne gaba ɗaya da fassarar yaren shi kawai don haka da ya tashi sallah sai ga kamar tsallan kwaɗo yake yi kuma sai a ce maka malami ne mufti ne matsayin imamu maliki yake ka ji rashin kunya da rashin mutunci saboda haka jama'a harshen larabci wallahi kar a baya baya da shi sannan harshen larabci da muke maganar a koyo a koya shine harshen larabcin da ƙur'ani da sunna suka sauka da shi domin harshen larabcin shi kan shi makirci iri-iri da juyin juya hali sun ruɗa shi sai waye gari larabcin asali yana nan sannan da kuma larabci na 'yan kasuwa da larabci na 'yan jaridu da larabci na 'yan gayu da larabci kuma na ammatul ammawa shine ammiya madadin mutum ya ce maka limaza sai ya ce maka le le wai shine limaza ina fata an gane madadin ya ce maka kawo jaka itini bil haqiba yanzu ka faɗi wannan sai laraba su tuntsire da dariya sai daga ce hati shanta kawo shanta shanta ita ce jaka shanta duk sun bi sun birkita komai to yanzu sharrin da ke ƙara shiga ma in gausa ce ke shigar su sai ka ji balarabe yanzu ya ce ma fi discount in ka ce mishi ayu shai discount sai ce discount A ma ta'arifu discount ka ce ma arif sai ce ah, discount ba zai ce maka a takfib sauki ragi ko almura'a a ɗan yi mana mutunci mana nisan haka ba zai ce maka discount to a hankali a hankali fa barna idan ta sawo kai zaka ji malamin zai yi kuka a san da barnar ta sawo kai malaman sunna da suka yi ta faɗa kai shaka ce sun cika zafin addini a yanzu kowa abin damun shi yake dan Allah ka nace wa sauraren ko kallon tashar iqra al fadaiya iqra kullum kukan da suke kenan a kira manyan malamai ana ta lallashin yanzu mutane ne kuma kuma yanzu har jahilan kowa ya gane yace ai mu ba sa jin larabci yau shekara uku a madina jama'a wani alhaji ne ya je ya siyo magani a kemis saboda bai jin larabci su ko ba sa jin hausa ba sa jin turanci sai suka ba shi maganin da ba shi kenan ba da ya dawo ya zo ya ce min to ga abin da ya faru muka je ina zuwa da ne larabci kawai wasu samari suna nan tsaye kai sai suka bushe da dariya abin ya yi min zafi don haka sai na gaya musu bakar magana sai na ce wannan yaren da ya baku dariya shine yaren iyayenku da kakanninku kuma kai gare ku duk cikinku nan ba wanda zai iya wannan yaren ni kuma iyayena da kakannina ba su iya ba amma kuma gashi Allah ya muni baiwa to wannan maganar na faɗe ta da uslubi ne wahim mai muni na yi amfani da kalmomi masu zafi sai wani dattijo sai ya dafa ne ya ce kai kalmomin sun yi mana yawa ya ce ba ka gani yara ne <laughs> wato yara ne ai suka tsogale ka kuma kalmomin duk sun shafe mu gaba ɗaya kalmomin sun yi zafi na ce to amma me yasa ba za ku yi tarbiyyar su akan akalla su rinka jin asara ce da ba su iya yaran ba ba wai suna ganin yaran kaskanci ne ba ku yi tarbiyyar su a haka mana su tashi suna ganin cewa asara ce da ba su iya ba ba wai suna ganin kaskanci ne yaran gidadanci ne yaran ba shine sai na ce mishi kuma ilawatan ala zalika ƙari akan haka shine da na faɗi wannan kalmar sai dafa ne ce masha Allah tujidul lughat al arabiyya ilawatan don wannan kalmar kama a Hausa ne kace ɗan ɗibi ƙari shine ƙari akan haka Na ce ƙari akan haka kuma na ce yanzu nan dukkan ba mai jin turanci yace wannan kam Na ce to ni kuma ina jin turanci fiye da yadda kuma nake jin larabcin sai ce subhanallahi <laughs> ko kun fahimci wannan da kyau su turanci ne ke basu sha'awa shi turancin har yanzu sun kasa shi shi larabcin da yake shi ne asalinsu? shi kuma baya basu sha'awa ka ji wannan sharrin saboda haka kullum suna ƙara lalacewa ne yau za ka ji malam zaidu duk zai yi maganganun nan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to kun dai ji maganar da al-Imam al-Allamatu Shatibi ya faɗi ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi al-Muwafaqat a cikin mujalladi na biyu shafi na 43 wa qala aidan har wa yau dai shi al-Imam Shatibi ya faɗi a cikin wannan littafi amma a mujallad na hudu shafi na 60 yace ash-shari'atu arabiyya ita wannan shari'a ta mu balarabiya ce wa idza kanat arabiyatan to tunda kuwa ta kasance ita shari'a ta mu balarabiya ce فلا يفهمها فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم بذا اتبع ايا فهمت تكاور فهمتا با سي وحرش اللاربشي كاكاور فهمتا لأنهما سيان في النبط دومينكو لأنهما هكا سيان في النبط وما عدا وجوه الإعجازي ya ce saboda da harshen larabci da shari'ar musulunci kamar wasu ninkakkun abubuwa ne guda biyu a nannaɗe waɗanda suke nannaɗe da fuskoki na ijazi wato shi larabcin yana taimakawa ƙur'ani mu'ujizar ƙur'ani ta bayyana shi kuma ƙur'anin yana taimakawa larabci mu'ujizar larabcin ta bayyana don haka kamar tif da taya da bahaushe ke cewa ko to wajen bayyana mu'ujiza ƙur'ani babu yaran da za a fassara shi mu'ujiza shi ta bayyana sai inda larabci ne babu wani harshe wanda za a yi shi mu'ujiza a ji mu'ujiza ta bayyana irin kuma larabci sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah wani balarabe yana zaune kawai sai ji ana karatun alkur'ani ba musulmi ba ne ana karatun suratu yusuf sai aka zo falan mastai asu minhu khalasu najiya sai faɗi sai ya sujuda sai ka ce ah, me kake wa sujuda kai ba musulmi bane ya ce ya yi sujuda ne saboda ijazi na fasahar wannan magana ya ce wannan magana ba mutum ne ya faɗe ta ba ta fi ƙarfin mutum an ce ya kai kasan haka kai ba musulmi ba ya ce ya rena ne ya ce babu mutumin da zai zama yana da wannan fasahar to yanzu fasahar magana ce ko kuwa fasahar saƙon duka shine ƙur'ani shi ya haskaka mu'ujizar larabci ta bayyana Mu'ujizar larabci ita kuma ta haskaka saƙon da Allah yake so ya bayyana ya bayyana misali akwai mutumin da zai fara bayani da wani yare sai ce jama'a e in kuna son ku fahimce ni da kyau ku bari in koma in yi da yare kaza za ku fi fahimta ta na fi fahimta yare kaza ko kun fahimci wannan da kyau jama'a yanzu wannan me yake tabbatar mana yana tabbatar mana da cewa ashe da ƙur'ani da larabci kowanne yana da mu'jiza kuma suna taimakawa juna domin mu'jizar ɗayan ta bayyana daga ainihin ɗayan Allah ya taimaka ولهذا حرص الأعداء على ko malam yace dan haka maƙiya دن هكا ta karfafa kan ainihin wato yaɗuwar ammiya. Ammiya ita ce broken pidgin arabic duk duniyar larabawa yanzu duka in ka cire wasu 'yan tsirarin ƙauyuka waɗanda ƙillatun ƙalilatun a duniya ba inda za ka samu ana grama ba inda za ka samu ana lugal arabiya alfasiha ko cikin makka ko madina ko limamin ka'aba ka tare in kai mishi fusa hawan lokacin sai ya daga kai ya kalle ka yaga cewa to ashe bako ne a to ashe ɗalibin ilimi ne ko limamin ka'aba gaba ɗaya wannan yaran suke saboda sun aje asalin fusha ɗin standard arabic ɗin kawai ana yin shi ne a ajiyin an je koyan karatu don haka za ga mafi yawancin 'yan sandansu da sojojinsu ko ba sa jin fusha me yasa saboda mafi yawancinsu 'yan sakandare ne to ɗan sakandare bai kai yadda hu da lugar yadda zai iya fahimtar ta ba don haka in ka tara ɗan sandansu ka watsa mishi abin nan sai dafa ka wani lokacin kawai sai ka ji ya ce maka malish malish bai san me ka ce ba yana ce maka to ba komai ba komai ba komai kana ce mishi kana son ya nuna maka ne kaza kaza kamar yana kamar zai maka wata fahimta da ko kun fahimta jama'a sai da ta kai bara wacce irin haka wani dan yaro matashin su haka soja ya bata mana rai ta fada in ce kai hakuri baya jin abin da kake cewa yace ka san da yan sakandare ne ce mutum ya kai eh, almarhalar sanawiya. wala yajidu al-lugha al-arabiyya fusha ma'ana to standard na karantarwar ne a'a ba standard standard din karantarwar Saudiya yayi daidai da da ake so amma matsalar ita ce an tsara wannan abin ne kawai sai a aji don haka hatta malaman su in magana ta kama su an fito za ka ji irin wannan amiya ce har sai da ta kaifa jama'a wani lokacin idan malam muhammad nasiru Dina albani ya wa'azi ya wa'azi ko saboda akwai irin waɗannan ammatul ammawa din sun zo sun taru a majalisin sai ya juya wani lokacin an bada gwargwadon minti goma ko minti sha biyar an yi irin dan wannan an bubbuga mu sannan sai ka ji wuri ya ɗauki kabbara to sun fahimta ke amma a ɗazu kawai suna kallon shi ne na ta motsi da baki <laughs> ina fata an gane to kun ga wannan matsala ce ya ce to don haka makiyanmu suke karfafa suke kwadaitarwa game da karfafa ainihin al'amiya wa basiha bainan nasi da kuma yaɗa ta a tsakanin ainihin mutane li idrakihim saboda sun gano annan lughatal arabiyya hiyal sun gano cewa shi harshen larabci huwal jisr ko allazi yarbitu fi ma bainahum harshen larabci shine gada gada ita ce jisr harshen larabci shine gada da ke haɗa ainihin tsakanin larabawa da larabawa tsakanin laraba da waɗanda ba laraba ba tsakanin larabawa musulmi da da musulmi waɗanda ba laraba ba harshen larabci ne ke haɗa su jama'a ko kun fahimci wannan da kyau kana nan yanzu sai ka buga wani malami ko wani dan uwanka waya sai ku yi larabci ku fahimci juna amma wani irin larabci alfusha idan ya maka amiya kai baka ji yanzu ku dubi da wahala ka samu bahaushen da ke jin broken english me yasa saboda uwar shi bata ji amma ka samu yamuri ko rabe saboda uwar shi tana jin broken din sai ka ji shi ma yana ji na my brother say make I no come misali me yasa shi baya ji saboda uwar shi bata ji kenan ya zama yare mai zaman kanshi to amma fa tattare da haka za ka samu su isu suna ƙarfafar junansu wato kafirai kenan akan a iya turanci mai kyau a iya slang Kai ran nan har rahoto tashar african magic ta zauna ta fitar ta musamman cewa a yau akwai yarabawa da yawa a Legas sun daina wa 'ya'yansu yarabanci saboda wai sun gano in yaro ya iya yarabanci to ana samun tangarɗa wasu haruffa na turanci baya iya furta su misali za gan ka samu bayarabe gangan baya iya faɗin h zai ce om muna yara ƙanana muna da malama bayarabiya tana karantar da mu wake ne tana cewa oh we never forget my om sai ta ce om to ita kuma tana so mu mu faɗi daidai mu ce home sai mu ce to tunda mu mu kallidai ne ya muka iya ta ce om mu ma om za mu ce sai ta ce a'a om sai mu ce om sai ta ce om sai mu ce sai da headmaster ya zo ya kwace mu cewa ke bayar biya ce baki iya faɗin home su za su iya faɗi to amma ke baki baki faɗa musu me za su faɗa ba sai abin da ke kike ta faɗi kuma kin ce kai su faɗa haka ko kun fahimta to saboda wannan dalilin wai yau an samu yarabawan da ba sa son ƴaƴansu su iya yarabanci saboda kada yarabanci din ya haifar musu da wannan tangarɗar kamar yadda yau bahaushe shi kuma za ka samu matsala f da v shi kuma sai ce prom i am from the market prom very good sai ka ce very good madadin from sai ce prom madadin very sai ce very good nyamuri sai ka samu shi kuma r tsalle take a bakin shi sai ce an aro wai duk irin waɗannan tangardar eh ina son ku fahimci saƙon da yasa ne muku wannan misalin wai waɗannan tangarɗar? wai ta sa za su ƙi koya wa 'ya'yansu yaren iyaye da kakanni don ƴaƴansu iya turanci wato sun yadda ƴaƴansu tsira da turanci su yi asarar yaren gadon gargajiya shine ita wadda ta gama karanta report ɗin a tasha African Magic sai ta ce o oh, abin mamaki mu kuma nan a south africa har iyaye suna ƙoƙarin dakushewa 'ya'yansu gwiwar turanci da kuma fifita musu mother's tongue wato yaren uwa ko kun fahimta jama'a to ka ji wani mamakin Allah ka ji wani ikon Allah daga cikin hanyoyin da iyayenmu hausawa suka yi wajen tsare mana wannan harshe na hausa da ikon Allah shine samar mana da al'adab alhausawi shine yin tatsuniya yin tatsuniya don haka yin tatsuniya tatsuniya tana ɗauke da taskoki na kalmomi da jimloli na hausa waɗanda duk inda aka juya aka kaɗa aka kai aka komo sai ga cewa ka iya sanin kowace kalma ya za ka faɗe ta yanzu mutumin da ya haɗa mata hudu ku faɗa min sunan matan da hausa uwar gida amarya to kowa ya san haka to ya sunan uku kwari to ta hudu fa to ta ɗaya sunanta uwar gida to ta biyu fa amarya to ta uku fa to ta hudu fa amarya ita ma an yi itinabi an maimaita ba fa'ida a samu bahaushen da zai kawo haka to mata kun ji ku ne abin ya shafe ku in akwai wadda ta iya ta faɗa za a aiko mata da kyauta ma ya sunan mace ta hudu amarya to ta biyu fa eh ta farko amarya uwar gida ta biyu fa ta biyu kwari to ta uku fa eh ta tsakiya ba hausa ba ce uwar gida kwari to sai wace to uwar gida amarya sai me ana biyu amarya a'a ne yanzu ana magana su hudu ne ai ana magana hudun ne ai ai da gangan na kawo muku wannan tarkibin zan sake kawo muku ɗaya eh ta rufe kofa wannan ba suna ba ce an dai tabbatar da uwar gida mun karba to ta biyu fa eh an ce mata kwari to ta uku fa eh eh ta farko suna ce mata uwar gida ta biyu suna ce mata kwari ta uku madakin kwari eh madakin kwari wannan zai <laughs> ta hudu to ita ce amarya ta ƙarshe ta ke cewa amarya Madakin dakin kwari to shikenan yanzu haɗa min lissafin kwana biyar yau gobe jibi gata citta to na shida fa shekaran citta ɗan nan da na faɗa wurin karatu suka kai ta dariya shekaran citta to na bakwai fa shine rana ita yau <laughs> na fata an gane yau gobe jibi gata citta shekaran citta rana ya ta yau shikenan <laughs> dole ne a san wannan jama'a ba ka sai ka zauna kana ta bugun kirji mu ne hausawa mu <laughs> kawai wani in ya murya je harshen hausa ya zo ya kure ka ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka za ka ji malamin zai yi kukan wannan matsalar jama'a na gaya muku sukan yi arabic village sukan yi arabic village akwai lokacin da muka tafi sai aka zauna kawai sai na ce adduhun sai na mamaki adduhun menene adduhun sai wani malami yake ce ma allimhum al-lughat al-arabiyya allim al-arab al-lughat al-arabiyya matsalar jama'a waɗannan ɗabi'u dole a zo a raya su in a hausan ne a rinka yi wa yara tatsuniya labarai ana karanta musu littafai da sauransu yanzu ka tara ƴaƴanmu na hausa kana karanta magana jari ba sa fahimta ruwan bagaja ba sa fahimta dare dubu da ɗaya ba sa fahimta hausar ta zama ta samu matsala ta su to sannan dawo larabcin bari ka ji kukan da malam zai yi malam yake cewa li idrakihim anna al-lughata al-arabiyya hiya al-jisr yarbitu fi ma bainahum saboda makiya sun gano cewa harshen larabci shine gada wadda ainihin wato zai hada tsakanin su larabawa isu isu da kuma tsakanin musulmi wa yasluhum bil al karimi wa sunnatin nabawiyyatil mutahhara kuma sun gano cewa harshen larabci shine zai sadar da su da alqur'ani mai girma da sunna annabi mai inganci da tsarki wa turasil islamiyyil azim da kuma dukkan al'adun da aka gada masu girma da mutunci na musulunci wala husula kamilan ilal islam illa bi ma'rifati lughatihi hilati biha nazala al-qur'an karim wa duwwinat biha as babu hanya cikakkiya da za a kai ga musulunci sai an san harshen larabci wanda shine harshen da alkur'ani ya sauka da shi kuma da shi aka rubuta ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa satarat ko wa sutirat biha dawawinul islam duk littattafan musulunci da harshen larabci aka rubuta su kafa baki ɗaya duk wani littafi da ka gan shi da yaren farisanci ko yaren urdu duk daga baya ne amma asalin musulunci duk har waɗanda ba sa jin larabci tsarki ya tabbata ga Allah al'imamu ibnu adiyin al-jurjani bai kware da larabci ba amma littafi ya rubuta da shi mujalladi nawa mujalladi takwas ibn ibnu adiyin ba balarabe ba ne ba farise ne kuma bai gama kwarewa da larabcin ba ma amma ya rubuta littafi mujalladi takwas ga gashi akan ilmul jar'i wa ta'dil dan haka suka rinka gano wasu wurare ana samun matsaloli na nahau da tarkibi inda ya kamata ya kawo haf ya kawo shi da kasra sai ya dankara mishi ma kawai ya wuce ba abin da ya shafe shi kuma haka ya bayyana a rubutun hannun shi ba wai masu kwafi ko masu inji ba saboda bai gama ƙwarya da larabcin ba imamul bukhari ba balarabe ba ne amma ya koyi larabcin hayye rubuce rubuce duk abin da ya rubuta da mai ya rubuta da larabci galibin waɗannan malaman na musulunci ba laraba ba ne amma duk koyan larabcin suka yi rubutu da larabcin dubi malam abdullahi gwandu sai da ya zama waka ta fi mai sauki fiye da zube don haka littafan duk da ya rubuta da waka da aka zo aka bincika sai aka ga sun fi yawa fiye da waɗanda ya da zube ko kuma ya gama rubuta abu sai kuma ya kalla abin sai ya wake shi ina fata an gane alfiya akan kaza alfiya akan kaza nazumi akan kaza da ya zo yana rubutu yana rubutu sai ka je ya ɓalle da waka Shi shine bafulatanin farko a ƙasar nan da aka fara baiwa digirin girmamawa yau shekara ɗari biyu da ta wuce daga ainihin jami'ar azhar sau da haka babu wani uzuri jama'a babu wani uzuri dole sai an koya mun ga shehun borno har yau shigar da yake shiga ta shehun azahar ce kuma shehun borno bai da wani suna a ƙasar borno ko da larabci ko da yaren barbarci bai da wani suna sai me sai shehu bahaushe zai ce sarkin zazzau sarkin kano sarkin musulmi ba fulatani ya ce lamido an taba shi ya ce lamdo duka dai amma babarbare yau sai dai ce shehu shehu din nan daga sheikh ne domin ba za ka hau sarautarsu ba sai kana da digirin larabci daga jami'ar azhar shi ga har yanzu nan nasu shiga malaman azhar suke da raunan su da komai ba dai ka ga shehun borno tun daga wancan lokacin har yau shehun borno ya yi rawani da amawali irin na sarakunan ƙasar hausa ba ko ina zai je sai dai gan shi da wannan haka irin dai shigar shegunan azahar to me ya faru daga baya abubuwa da suka zo suka rikice babbar bare ne ya zo nan ƙasar hausa cikin fulani su dan fodiyo yaga suna karantar da mutane amma da mata da maza duk a cuɗe suke ya yaba wa karatu amma kuma sai ce ba tsari karatun yana isa mai maiduguri sai ya rubuto takarda da waka to sai maganganu masu zafi ga dan fodiyo a waken to dan fodiyo sai ga abin ba ladabi kuma bai kamata shi ma ya biye mai disa abin nan ba to sai mika abdullahi gwandu ya ce kai ne gashi nan irin ku ne masu zafin magana ba abin nan karama mana ka bashi ansa shine ya tashi ya rubuta ya ayyu hadha allazi qad jaa yurshiduna sam'an lima kulta fasma anta ma kulna ya kai wannan da ka zo ka ne mana nasiha Allah ya saka maka da alheri mun ji abin da ka ce amma mu maka saurare mu me za mu ce muna da magana mutanen jahilai ne muka same su yanzu su yadda ma su zo wa'azi shine matakin farko don lokacin farkon wa'azin dan hudu za a zo ne ga maza nan ga mata nan ga maza nan ga mata nan ga mace nan ga namiji nan ya aka iya in ka ce su ware wani zai tashi ya ce to abin wulakanci ne ma ana kyamar iyayenmu mata ne da haka sai aka zo matakin farko kenan mataki na biyu fa shine dan hodiyo sai ya sa mata a baya sai ya saki musu labule mataki na uku fa sai ya raba tunda yanzu kowa imani ya nuna maza su zo daban mata su zo daban to amma matakin farko ne shi wancan babarbare tsautsayi ya sa ya zo ya samu halin shi kuma sai ya ɗauka haka ɗan fodiyo yake me nake so in ce mana anan daula ta usmaniya ta fulani da daular kannuriya ta bare bari ita kuma waɗannan daulolin kaga suna suna ittisali tsakanin su ne da wannan yaran da larabci ko yanzu limamin jami'ar maiduguri imam gabciya da kai mai hausa gwamma kai mai larabci kai karshen ta an kai ta hausar ba a fahimta me kake cewa dan bejin hausa sosai daga barbarci sai larabci in ka fara sai dafa ka ice to ka fara nisa fa amma da ka zo ka nemi shi larabci ma sha Allahu ala don dama kusan rayuwar shi a makka ta abin da nake so in ce mana jama'a gaskiya saboda Allah babban aiki ne akan musulmi su tashi su samar da gyara a wannan nahiyar Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa ولهذا كان الهجوم على اللغة العربية هجمة على الدين don haka farmakin da ake kaiwa harshen larabci fa farmaki ne ga addinin musulunci da Allah barin tsayan yi magana a nan yau shekara biyu da ta wuce wani tsinannen profesa mai suna profesa solido wadda alhakinmu ya kama shi duk kuɗin da ya tara ya je aka cinye su a zaɓe aka maka shi da ƙasa a jihar Anambara, yana gwamnan banki ya hura wuta sai a cire rubutun harshen larabci da ke jikin kudin mu. Nera ɗari nunun yara alif ba sannan sai ainihin ra sai ya duk waɗannan rubuce-rubucen ya sa aka cire su sai suka yi mana makirci da sharri ranar da za a tashi cirewa sai aka gaito sarkin musulmi shi ne ya bayyana da bakin shi cewa wannan rubutu za a cire shi ba don kuma ba saboda dama an sa shi ne saboda a lokacin nan mutane ba su iya karatun haruffan bature ba amma yanzu kowa ya iya tunda kowa ya iya don haka za a cire shi abin da suka gaya wa shi sarkin musulmi sada kenan ina da yaƙinin wallahi bai gamsu ba kuma ba a ya amince ba ne sai dai don ya kiyaye kujerar shi kawai sai ya fito ya yi sanarwar me yasa su ba su yi sanarwar ba me yasa aka sa shi shi ya yi saboda sarkin musulmi ne ya yi? a hada ku fada da sarkin ku iku iku gobe in kun zo kun ce professor Saludo ne a ce a sarkin musulmi ne ya fito ya faɗa. har NT aka sa shi gashi a wurin taro shi ya fito ya bayyana menene suke fahimta game da waɗannan haruffan suka ce suna fahimtar waɗannan haruffan ba wai larabci ne kaɗai ba suna wakiltar islamu ne musulunci sai suka ce kenan an musuluntar da ƙasar tunda an musuluntar da kuɗin ƙasar to yanzu da ya kamata mu kuma mu ma mu fahimta a ƙarƙashin sarkin musulmi shi ya fara wannan fahimtar kuma ya butsare akan haka cewa to kenan waɗannan haruffan tun da su ma na nasara ne me ya kamata mu fahimta yanzu an cire islamu kenan an kawo nasaranci tun da dai asali ai ba nera ɗari ce kawai a rubuce ba akwai nera ɗari a rubuce da ajamanci akwai kuma da turanci 100 naira to kenan an raba wannan na wakilta musulunci wannan na wakilta kafirci to amma mu sai muka yadda aka ɗauke namu aka bar nasu kuma sarkinmu ne ya fito ya faɗi haka wai yanzu ne ake ta kafa kwamitoci na a yi ƙoƙarin yadda za a dawo da haka to sannan karanta lambobi da bajan sojojin najeriya me a kai nasrun minallahi nasrun minallahi aya ce ta alkur'ani yanki ne na aya alkur'ani yanzu kuma wannan suke hari sai a cire shi shima sannan tafi garin yola zaka shiga cikin garin yola kana shigowa zaka ga tun daga babbar gate wadda za ta kawo ka zuwa jimeta da wadda za ta kawo ka cikin garin yola za ga an rubuta rubutu da larabci an yi maka maraba sannan an kawo maka wasiya dan fodiyo cewa ku yi karatu ku yi noma ku yi kiwo duk an rubuta arnan adamawa suna ta kunkunin cewa dan me za a rubuta rubutun larabci dan me ayyola ba garin musulunci ba ne cewa suke ai garin vera ne su kuma vera ba musulmi ba ne kaji sharri me yasa yanzu futi federal university of technology yola aka kasa sa mata modibbo adama university ai tare aka yi su da ta bauchi ita ma f FUT bauchi ce amma sai aka koma ta bauchi ita aka sa mata abubakar ta fawa balewa university to me yasa ita wannan makarantar ta yola aka kasa sa mata modibbo adama saboda arnan adama sun ce ba su yadda ba amma bari ka ji abin mamaki kafin ta zama federal university of technology 1982 kwaleji ce a ƙarƙashin jami'ar maiduguri kuma sunanta modibbo adama college to me yasa modibbo adama college ba za ta koma ta zama modibbo adama university ba arna sun ce ba su yadda ba amma ai ga irinta nan bayero college ce abdullahi bayero college a kano da aka mai da ita kawai automatically sai ta ɗauki sunan sai ta koma abdullahi bayero university amma can ya gagara arna sun ce ba su yadda ba shine komai arna suka ce ba su yarda ba sai a ce to shikenan a zauna lafiya wata rana za su ce sallar ku tana zama barazana gare su yanzu an fara faɗin haka a america a ce to ai taruwa da suke sallar nan yaushe za a ce mutane suna mitin so biyar kullum ai akwai haɗari gare ku suna zuwa mitin kullum so biyar su yi da sassafe su yi da rana tsaka su yi da yamma su yi da magariba sannan can da daddare su sake yi sannan suna yi da wani yare ne wanda ba wanda yake ji sai su kai har fa wannan fa sai da ta shiga cikin broadcasting commission fa cewa dole ne tashoshin talabijin su rinka fassara duk abin da ake faɗi in ana yin wannan mitin din don su sallah wurin su mitin ne ya za a yi kawai a ga mutum ɗaya ya ce Allahu akbar shi ɗaya sai ga kowa ya yi me yake musu dole a fassara a ci ne kaga ana rubuta a tashoshin fada'iya na su eh, ikra da su majid da wane ne Allah is great duk abin da liman ya faɗa sai an faɗa wai dan turawa su gani ka ji fa to gobe za su ce kai su fa ba su yadda ba ba a yi fasara daidai ba tunda yanzu sun ce akwai wasu ayoyi a cikin alkur'ani in ma a cire su ko kuma dole a daina karantar da musulmi su ko kuma dole a cire su daga cikin syllabus ana ta jan abin ne a hankali a hankali a hankali ƙarshe sai kowa ya waye gari an ce shi ma ɗan ta'adda ne dan za a ce ne to ku daina karanta suratul anfal ku cire ta daga qur'ani kun ce sai a ce to yan ta'adda ne sai declaring duk wanda yake karanta suratul anfal an ta'adda ne duk wanda ya haddace suratul anfal an ta'adda ne ba extension kowa zai waye gari ya zama dan ta'adda kenan dubi ƙasa faransa mai suka ce suka ce hijabi ba wai niqabi ba ma hijabi da dan kwali yana tayar da hankalin mutane dan haka da ka ga mai hijabi sai gaban ka ya fadi da ka ga mace da dan kwali sai gaban ka ya fadi da haka sai aka ce an yi banin ɗinsu an kashe su sanya su is unconstitutional a ƙasar faransa wannan maganar haka ta tabbata a ƙasar turkiya har yanzu doka ce a ƙasar turkiya sanya ɗan kwali da sanya hijabi da barin gemu da ɗage wando wannan ya saba wa dokar ƙasa duk wanda ka gan shi a ƙasar turkiya yana yi tun daga zamanin wancan masharranci kamal ataturk har zuwa yau yanzu nan su abdullahi hul din nan wai duk masu tsaurin ra'ayin addini ne saboda me ya bar sunan shi abdullahi kuma ya zo ya tsaya takara da sunan abdullahi kuma an tambaye shi addini shi ce islam sai ya ce to wannan mai tsaurin ra'ayin addini don haka malam yake cewa farmaki da za a kai wa harshen larabci karka ji wai an ce ba a yadda a karantar da larabci ba ku dubi nda me ya faru nda nan aka ce ba a yadda a karantar da harshen larabci ba dole karfi da yaji aka tashi harshen larabcin aka daina karantarwa a NDA. kuma za ka zaɓe shi ne as a course amma fa wani sharri yanzu a ingila da Jamani da Amerika da ko'ina za ka zaɓe harshen larabci as a course a karantar da kai a cikin jami'ar kafirai duk jami'o'insu suna da ɓangaren lugar arabiya za su karantar amma mu a nan a NDA a Kaduna nan an ce ba za a karantar da harshen larabci ba dole an rufe department din an watsa malaman da komai da komai ko kowa kama gaban shi ko magana ta faru shikenan ta wuce duk ina manya manyan mu da muke da su a cikin soja ba abin da ya shafe su yanzu mas'alar canjin kuɗi din nan da aka aka canza aka sa naira kaza kaza aka cire wanda yake rike da wannan kujerar ta da yanzu musulmi ne a cewa ma saboda an rena malanta cewa ake wai malami ne dan ya je sudan ya dan yi wani kwas na harshen larabci me yasa to shi kuma ba zai ce ya gane wannan kuskure ba ne domin idan soludo yana da digiri uku shi ma digiri uku yake da su in soludo dan boko ne shi ma dan boko ne Ya ce dan haka wannan yanzu da aka bari to ai an bar na kiristoci kenan a dawa da musulmi nasu tunda ba kiristoci ne kaɗai ke kashe kuɗin ba so wallahi barin gaya muku jama'a dole ne sai an tsaya an yi tsayin daka akan waɗannan abubuwan sannan malam yake cewa wa ujmatul lisan sannan gwaranci na harshe tu'qibu ujmatan fil qalbi wal fikr na komar da gwarancin zuwa ga zuciya da tunani idan har ka zama kana da gargada a harshenka ko baka da fasaha to haka za ka zama da kusashe a wajen ainihin tunaninka haka kuma zuciyarka abinda malam ke cewa in aka lalata mana larabci muka yadda ku to zukatan ma za su lalace ina son ku dubi jumlar wa ujmatul lisani gwarancin harshe tu'qibu ujmatan fil qalb yana haifar da yana komar da sakamakon ya koma gwaranci a cikin zuciya wal fikar da kuma ainihin tunani ina fata an gane sannan wa wa'adiha wa'adin ko li hamlatiha wa qiwamiha sannan kuma binne harshen larabci to binne masu ɗauke da larabcin ne da kuma ainihin qiwamiha da kuma darajar ainihin wato su masu ɗaukar larabcin misali jama'a a ce yanzu ga ka kai bahaushe ne ful bahaushe ne amma ba ka jin harshen hausa ko miskala zarratin me fa'ida ka je kana bugun kirji kana cewa kai ba haushe ne ta ce to ya hausa mu ji ko kun fahimta jama'a yanzu kamar mu da ke fulani an haife mu tsakiyar hausa mun tashi babu fulatancin a baki mun je mun samu kan mu tsakiyar fulani mun ce mu fulani ne sai ce to yi fulatancin mana yi fulatancin mana kai ba fulatani ne zaka ce kai yare kaza ne baka jin yaren an binne ka kenan kawaye gari baka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan magana gashi ce ya ɗauko ta ne daga maganganun malam bakar abdullahi abu zaidin a cikin littafin shi mai suna hukumul intima ilal firak wal ahzab wal jama'atil islamiyya a cikin shafi na 90 zuwa 91 ba littafin can muna da shi a makarantar nan sai malam yace wa idza ma tamma hadmu hadhihi al lugha wajarat tafritu fiha min qibali abna'iha idan har ya zama rugurguza wannan harshe na larabci ya tabbata sannan kuma an samu sakaci min kibali abna'iha ta ɓangaren 'ya'yan wannan yaran in kafa hazal ittisal shikenan wannan alaƙar ta yanke wa asbahat ummatan mumazzaqa larabawa sai su zama al'umma ke tacciya bi lahajatin muta'addida da wasu lahajoji daban-daban don bari ku ji hata wannan amiya ko yadda ake amiya a Saudi Arabia fa ba haka ake amiya a misra ba ammiyar da ake yi a unaiza a unaiza garin su usaimin ba ita ce irin ammiyar da ake a riyadh ba ba ita ce kuma irin ammiyar da ake yi a makka da ta'if ba da madina hatta brokin din ba iri ɗaya ba ne amma yanzu wanda ya iya brokin a oyo idan ya tafi ondo da lagos da akwa ibom da abia duk ana fahimta shi yana fahimta sai ga kalma yanzu da bahaushe ya fara iya broken english pidgin english sai kaga kalmomin bahaushe da suka fara shiga sai kaga duk gasu sun shiga cikin yaraba da inyamurai da sauran duk yin abin nan you want do me wayo eh you want put me for wahala it, it, no go work to kaji you want do me wayo wayo din nan menene hausa ce amma yanzu sai ka je ka samu a can cikin anambara a ƙauyen anambara ana cewa you want do me wayo har kalma ta tafi can you no go put me for wahala I no want your wahala your wahala is too hard for me duka duk waɗannan abubuwan su nasu suna ɗaukan salon da ba namu suke ɗauka ba da haka sai zama al'umma sai su zama ga larabawa amma sai ga wani balaraban da ya zo ya yi larabci misali jama'a yanzu ko a makka irin yan tasi da ke shigowa da masu waɗannan motoci a kori kura suna ɗiban alhazai mutanen ƙauye irin wannan ainihin amiyar da suke ba ita ce amiyar da ake a cikin makka ba don haka wani lokaci in ya watso ta har mutanen cikin garin sai dai su bashi hakuri ba san me ce ba <laughs> daga sun ce haza badu mukmafi wannan ba ƙauye ne bai da kwakwalwa <laughs> ka gani to dubi badu mukh mafi mukh asalin mai mukh bargo amma sun koma kwakwalwa ma mukh mukh mafi bai da kwakwalwa ba kauye ne <laughs> Allah ya kiyaye to malam yake cewa wala rabita lisani bainaha sai ya zama babu wata ɗamfara babu wata haɗuwa ta harshe a ainihin wato tsakaninsu atan an qara'iniha sai zama larabawa sun yanke daga ainihin sa'o'insu da ƴan uwansu wa hadisu ko nabiha sun kuma an qur'aniha larabawa sun yanke an qur'aniha daga ƙur'aninsu. wa hadisi nabiha sannan sun yanke daga ainihin wato hadisin annabinsu wato rasiha da kuma abin da suka gada al-islami na musulunci wa qad ashara salafu ila anna min akbari asbabi libtida' malaman farko sun yi nuni akan cewa daga cikin mafi girman sabubban da ke haifar da bid'a wa zuhurul ko fuhumat da kuma samar da ko kuma bayyana fahimta daban-daban azza'iga wadda take karkatacciya linnususi ga nasoshi aljahalu bilisanil arab jahilta harshen larabci na daga cikin dalilan da ke taimakawa bid'a ta bayyana ina son wannan magana ku bata muhimmanci a nan ƙasanmu mu muna da babbar shaida akan haka wanda ba a kirga amma bari mu ɗauki misalin ƙwaya ɗaya kawai saboda misali ya isa hadisin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam wanda yake abu huraira ya ruwaito shi yana cikin sahihu muslim hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutum ya mutu duk ayyukan shi sun yanke bai samun lada sai ta ayyuka guda uku waladin salihin ya yad'u lahu na nagari wanda yake mishi addu'a au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfana da shi au sadakatin jariyatin ko kuma sadaka mai gudana kamar ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya aje wata dukiya ta waƙafi ko rijiya ko wani abu dai wanda ladin zai ci gaba da gudana amfanin zai ci gaba da gudana kuma lada ya ci gaba da gudana to au sadakatin jariyatin annabi ya ce kaga duk wanda ya iya larabci ya san cewa ta kwaya ɗaya ce au sadakatin jariyatin ko sadaka mai gudana saboda ma'atufi ne alama qablahu a can baya da yake cewa waladin illa min illa min salasati ashiya to wannan ainihin min da ta ja nasba da ta ja ainihin jarra ita ce ta jarra duk abin da ya biyo baya idza matal insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya'in waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi aw sadaqatin jariyatin don haka sadaka mai gudana amma sai suke fasara da au sadakatin jariyatin ko sadaka budurwa da haka sai ka haifi a sai ta girma ta zama budurwa sai ka ɗaura mata aure da Muhammadu wai sun ce duk duk ta namiji wai sunan shi Muhammadu wannan kurafa fa wannan haukan har larabawa akwai wani abokin mu dan jarida bara bai iya larabci ba suna daga cikin waɗanda aka tura eh, yan jaridan farko Madina to ka san a makka ko madina haka kawai zaka ji in ba san sunan ka ba kawai sai a kira ka ce ya muhammad ya muhammad to shi da ma sunan shi muhammad yana zuwa sai ji wani yana ce ya muhammad ya muhammad sai ya sai ce ah ya ce kai garin nan akwai karama ka ji daga sauka ta an san sunana <laughs> ko kun fahimta jama'a ba <laughs> ne ce sai daga baya sai ji shi kowa ne suke kira muhammadu kawai <laughs> babba ba wuce shi ma ya ɗauka duk namiji sunan shi Muhammadu saboda haka sai gari ya waye sai ya daura ya aure da Muhammadu sai a je sai a kai ta gidan Ahmad ko a kai ta gidan Ibrahim ko a kai ta gidan Musa ko a kai ta gidan Idris a shahid abinda wannan magana take nunawa shine au katin jariyatin da annabi ya faɗi baya nufin sadakar budurwa yana nufin me yana nufin sadaka mai gudana domin a tsarin larabci da yana nufin cewa sadakar budurwa ne zai ce au sadakatil jariyati au sadakati ba zai kawo faduwar wasali ba ba zai kawo faduwar kasara guda biyu ba ba zai ce sadakatin ba sai ce au sadakati sannan jariyati ta gaba ba zai kawo ta haka ba sai kawo ta da al aljariyati sannan kuma aljariyati din sai zama wasali ɗaya ne ba faɗuwar wasu labiyu ba sai zama ausa da katil jariyati ko kuma sadakar budurwa tare da anan ma an so za a iya juya shi ma'ana shi ta koma siffa amma dai abin da yake daidai shine da katin jariyatin ko kuma ainihin sadakar budurwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina ai ko sadaka mai gudana shine abin da yake daidai insha Allah to abin da malam yake bayyana shine malaman salaf sun tabbatar da cewa jahiltar larabci na daga cikin abubuwan da suke sabbaba ainihin wato haifar da bid'a akwai bidiyo'i da dama waɗanda a wurin aikin hajji za ga mutane suna yi sai ga mutane suna yin wasu abubuwan ka tambaye sai ka ji ya karanto maka nassin kai da ka iya larabci sai ka ji ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan insha Allah ta'ala idan akwai tambayoyi sai a yi kuma babu sai mu ainihin yi addu'a mu tashi insha Allah na'am to shikenan da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah Allah ya taimaka